الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi azumi ne na filfilo da ake na sha'abana Allah ubangi ya karba Allah sanya albarka Allah ubangi ya sanya a cikin mizani Allah ubangi ya kankare mana kurakurai da shi Allah ubangi ya bamu abin da ya alƙawaranta masu azimtan sa Allah kuma ya fe mana kurakuran mu duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira muna gode Allah subhanahu ta'ala da ya dawo da mu yau alhamis inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana aƙidun shi'a masu aƙidan bin limamai goma sha biyu wanda babu waɗansu bayansu a jiya dai in ‘yan uwa ba su manta ba mun karanta inda asalin ‘yan shi'a suka samu madogara na tawilin ayoyin alƙur'ani mun ji kuma misalai na yanda suke mummurɗe ma'anonin ayoyin alƙur'ani zuwa ga abin da ransu yake so mun san dai abin da suke dogara da shi tafsirin wani malami wanda ake kiran shi jabiru bunu Yazidu, BinulHaris, al-harith al kufi babban hamshakin malamansu ne na shi'a shi ya wallafa wani tafsiri wanda shi shine madogaransu wajen wato tawilin ayoyi duk wata aya da take magana akan mummunan abu ko wata alfasha ko wani abu na kyama to bai wuce abu fassaranta abubakar ne da umar ko usman duk wata aya da take nuna abu mai kyau na yabawa to limamansu ne shugabannin shi'a da, da su ayan take yi mun ji duk waɗannan mun kawo bayanai da kuma ayoyi da suka yi ta murɗa fassararsu to yau kuma da izinin Allah subhanahu ta'ala sha shi daga watan takwas sha'abana kenan na shekara ta shida, wanda ta yi daidai da hudu ga watan shida na shekara ta biyar, za mu kawo ta'aliki da malam yayi akan wannan fassara a tawilin ayoyi da suke jiya mun ji inda Allah yake fassara cewa kullu shay'in halikun illa wajhu sun ce shekunan ne wajhul wajhin Allah komai na halaka komai na mutuwa banda shekunan su kun san a can baya a farko suna imani da arraja'atu arraja'atu wanda har malam Sale ya mana ya mun gyara anan wanda na so in fassara shi da wata ma'ana ya dan gyara mu wannan suna imani da shehin su in ya mutu yana yana dawa saboda haka mutumin da yake dawa ina yake mutuwa ina fata an gane ko koya mutu zai dawo koya mutu zai dawo kaga yana nan permanent kenan mutuwan ma kenan kai dan bacewa kawai yake dan kaucewa yake kai na wani dan lokaci da ba za mu ganshi ba to ka gani to anan mala yace mama ba zikruhu min amsilati wato misalan da suka gabata wanda aka ambata suka gabata na tafsirin irin salon tafsirin shiyuhu shi'ati irin salon tafsirin da shaihunan shi'a suke yi wa lil na alƙur'ani kadishta mala ala zikiri a immatihimul isnai ashara wato duka fassaran da yadda suke murɗa ayoyin suke tawilinsu sun yi ne yadda zai ƙunshi yanda sa su saman ma eh, wato eh, limamansu goma sha biyu ɗin nan mahalli a alkur'ani mahalli amma fa a ma'ana na baɗi ne amma a zahiri babu shaihunansu ko ɗaya to su yi ƙoƙari su murɗe nan su murɗe nan su karya nan su juya nan don su saman ma shaihunansu mahalli a alkur'ani da kuma ambaton masu saba wa shehunansu da aƙidansu na shi'a wato a masu saba musu wa kada hashada shiyuhu shi'ati li hadhihi mas'alati wato malaman shehunan shi'a sun yi kutun-kutun sun yi ta tattara ayoyi ayoyi da waɗansu kalmomi kalmomi kalmomi wanda za su tabbatar da cewa lalle limaman su nan goma sha biyu suna cikin alkur'ani kuma shi'a tana alkur'ani to sun samo alafun nususi sun samo nassoshi dubban nassoshi a daga alkur'ani dubbai li isbatiya domin tabbatar da hakan cewa limaman su fa suna qur'ani waƙad Nukila li abi abdullahi an naƙalto wa abu abdullahi wane ne abu abdullahi shine al-husain yawanci yawanci daga husaini suke ruwa? ruwaito in ka ji an ce abu abdullahi shine husain rahimahullahu Allah ubangi ya rahamce shi ma ya to an dangana wani abu ce wai shi ya faɗa ka san kirkira musu kawai a shi'a suka yi ma ya ƙuluhu shiyuhu shi'ati min ta'awili ayat an danganta wata magana zuwa gare shi game da maganganun shaihunan shi'a da suke yi na tawilin ayoyin Allah bitilka ta'awilatil batiniya da waɗannan fassarori da tawili na ɓoye wai in ji su in ji su haithu ƙila lahu an zo an tarar da Hussein ɗan sayidina Ali kenan ko? wai aka tambaye shi ruya ankum akramakallahu an ruwaito daga gare ku cewa annal khamra wal maisira wal ansaba wal azlama wannan wai cewa giya da caca da gumaka da lido da duk wani abin da ya shafi iri waɗannan abubuwa da ake na eh, shirme su caca akramakallah wai an ruwaito kun fassara wannan kalmomin da ce wai rijalun wai sunan waɗansu mazaje ne faƙala sai ya ce ma kanan lahu bai taɓa yiwa ga Allah azza wa jalla mai girwa da buwaya liyu khatiba khalqahu ma la alamuna. ya wato ya yi magana da halittunsa da kalmomin da ba su sani ba ina fata an gane sai ya ce to inna ƙaula abi abdullahi maganan abu abdullahi hussein din nan haza wallazi warada da wanda ya zo fi ausaki kutubin rijal wato a cikin manya-manyan mafi inganci da dogaro na littattafan mazaban shi'a ya hadimu yana rusa kullama banahu shuyukuhum yana rusa dukkan abin da shi'a suka gina min tilka taharifati na waɗannan taharifi da canja wa ayoyi ma'ana wa zalikal ilhadu fi kitabillahi ta'ala wa ayatihi ina fata an gane ko ku duba wai sayidina Hussein da aka zo aka tambaye shi akramakallah mun ji wai an ruwaito an kawo mana labari wai kun fassara kalman khamru me khamru a zahiri abinda muka sani almaisiru caca wal ansabu da gumaka da abubuwa da ake dukkan irin na na bauna abun ba da sa'a din nan akar makalla labari ya zo mana wai kun fassara shi da cewa sunan mutane ne sunan mutane ne shi kuma da buɗan baki shi ce eh ai bai dace ga Allah maɗaukakin sarki yayi magana da halittunsa da kalmomin da su ba su san da su ba da ba su san da su ba shi yasa aka bar musu sanin waɗannan kalmomin kai a zahiri a wajenka alhamru giya amma su a baɗi ne a wajensu sunan waɗansu mazaje ne hannunka mai sanda ne kai ma ka san mazajin yawwa walmaisira caca a wajenka almaisiru caca ne a fassarinku na zahiri kenan ko ba ka ba amma su a riƙaƙƙun malaman shi a fassaransu na daban special fassara ne su suke su ne ‘yan alhasa keɓantattu wanda Allah keɓance su da wasu fassara da waɗansu ilimi wanda bai keɓance sauran mutane da shi ba ta ƙalallahu ta'ala sai malam yana so ya kawo inda su kansu masu maganganun suna warware kansu ya ce ina an zalnahu lalle mun saukar da shi ƙur'anan arabiyan la'allakum ta'aqilun Allah ya sake ce inna nahnu nazzalna dhikra ni Allah ni na saukar da alqur'anin nan wa inna lahu lahafizun kuma mu za mu kare alqur'ani dinnan mu masu kare shi ne to mu duba qasimatu zuhuri shuyukhi shi'a ga wata tsawa da take fatattaka kashin bayan shehunan shi'a ita ce inna hadhihi ta'awilat wannan tawili tawili na wai albaɗiniya na ɓoye da shehunan shi'a suke yi fi kutubihim a cikin littattafansu al-mu'tamada wanda suke dogaro da su suke takama da su wal muttafaqi alaiha bainahum wanda suka yi ittifaqi a tsakanin su lalle littattafan sune ginshikin aƙidansu su hakamal imamu abu abdullahi imamu abi abdullahi shine wane ne shine wannan al-husaini din rahimahullah ya yanke hukunci alaman qalaha duk wanda yayi tawilin wata aya ya bata ma'ana sabanin ma'anan da Allah ya bata alhamru ya bashi ma'ana wai wani mutum ake nufi wal maisira caca Allah yake yake nufi amma shi ya bada ma'ana wai wani mutum ne duk wanda ya canja ma'aya ma'anan da Allah ya bata zuwa ga ma'anan da shi karan kansa ya ba ma'ayan to shi Hassan din eh, Imamul Hussein yace bi annahu sharrun minal yahud mai yin haka yafi ba yahude sharri sharrinsa yafi na ba yahude wannan sara da kirista wal majus da masu bauta ma wuta walladina ashraku da masu bauta tsantsan gumaka yace wannan mutumin babu wanda ya kai shi sharri ko waɗannan ba su kai su sharri ba kaga ya condemning din menene ya condemning su sun ce wai a can an ruwaito daga gare shi tawilin alhamru shi kuma ga su littattafansu kuma sun zo kuma da kansu suka ruwaito wannan riwayan cewa shi sam hassan din nan da suke cewa Husain. radiyallahu anhu ina fata an gane ko shine ya faɗi wannan duk wanda kaga yana fassara yana tawilin ayan Allah bisa san ransa ba yanda Allah ya faɗa ba wannan sharrinsa ya fi na ba Yahudi da Kirista da ba majuse mai bauta ma wuta da wani duk mai bauta wa gumaka shine wallazina ashraku farawa shuyukhuhum shaihunan shi'an da kansu suka ruwaito anfusuhum da kansu daga shi sayyidina Hussein din annahu qala fihim ga abin da ya faɗa game da su game da su din yanda in sun tashi ƙaryan shi suke dangantawa ko to kuma su ne same people da suka ruwaito ce ga abin da shi imami Hussein din ya faɗa game da su yace masu wannan aiki na fassara ayoyin Allah ba su fassara bai wai fassara na zahiri da fassara na baɗini yace hum sharrun al yahud wan nasara wal majus wallazina ashraku da waɗanda suke shirka da Allah bi ma'ana wanda ba sa aqida Yahudaci ko na kirista masu bauta gumaka yace wallahi yace na rantse muku da Allah ma saghara azamatallahi tasghiruhum shay'un qattu wato babu wanda ya kaskanta girman Allah irin yanda waɗannan mutane suka kaskanta Allah suka karanta Allah ba wanda suka karanta Allah a duniya irin waɗannan mutanen wallahi yace na rantse muku da Allah lau aqrartu bima fiye a ahlul kofati. da a ce abinda mutanen nan suke ƙarya suke danganta mun mutanen kufa da a ce na yadda cewa ni na faɗaɗin la a ardu wallahi da ƙasa ta daɗe da haɗiye ni saboda abun nasu ya kazanta abin da suke faɗa wa Allah sai su ce wayin daga waje na yace da ni ne na faɗa na yadda da irin waɗannan maganganu na yi imani in ji shi da ƙasa ta daɗe ta daɗe da haɗiye ni yace ina tabbatar muku wa ma ana ni Husaini din nan da kuke gani wanda har sun allantar da shi ko sun ce shi Allah ne yace wa ma ana illa abdul mamlukun ni ba kowa bane face bawa ne na Allah kuma mallakan Allah ni ba Allah ba ne Allah ne mamallaki na ni ba Allah ba ne ni bawa ne la aqdiru ala shay'in yace bani da iko akan yin wani abu tawan da suke bani su waɗannan mutanen shi an suke bani wani ni kaza ni kaza ni na san ilimin gaibi ni Allah ne kaza wannan irin ƙarfin da suke bani to ban iya mallaka wa kaina komai durrin ban iya tunkuɗewa kaina wata cuta wala naf'in haka nan ban iya janyo wa kaina wani amfani sai abinda Allah ya yi da ni abinda suke faɗa duka ni ba haka ba ne su suka ruwaito fashi ya faɗi wannan ku duba littafin can footnote rijalul kashi e mujalladi na hudu shafi na ɗari uku na 360 winnan e ga kuma can a wani wajen kuma da shafi na takwas. maru ya fi muhammadu ibn abi zainab ismuhu miklasu abul khattabil barradil ajda'il asadi biharul anwari duk iri waɗannan littattafansu su da kansu suka ruwaito ga abinda husainin ya faɗa kuma sine in sun tashe su danganta ƙararrai su ce shi ya faɗa to ga abin da ya faɗa na biyu hadihi ta'awilat wannan tawili da murda ayoyin nan da suke yi su juya su su ba su fassara inda suke so laysa tsara'an ijtihadiyatan ba wai sun yi ijtihadi bane fa wai ijtihadi suka suka making effort don su su samo ma ayoyin a'a qabilatul lil munaqasha ba abu bane da suka eh, da suka yi exercising effort kai suka ishtihadi don gano ma'anan shi ballanta na ce ma za ka zo kai munakasha kai kai kai discussion da su kai mukabala da su na shi a'a ah, bal hiya min indu shuyukh shi'a wannan fassara fassara fa a wajen shehunan shi'a nususun muqaddasatun fassaran su fa nafsi ne mai tsarki a wajen su qat'iyatu thubut kawai wanda yake a yanke kawai tabbatacce ne yanda kawai Allah yake saukar da aya haka wannan fassarar su yake abu ne tsarkakakke karka ɗauka wai su suka making effort suka samu a'a abun daga Allah ya zo tsarkakakke a haka yake saboda haka ka tsaya mata da suka ce wai su zo ku yi muƙabala akan wannan fassare fassaran su ba za su ma saurare ka ba za su ga kawai magana tsarkakakkiya da ta fito daga Allah ne kake challenging din su akai. da kamar sun yadda su suka su suka kirkiro shi to da za ka iya ma wai tsayawa da su ka ce su yi kuskure nan su yi kuskure can a'a abu ne wanda ya zo direct daga Allah ku iya tuna a can baya kullum ku rika rifarin abu na wannan abubuwa baya suka ce maganan su ba ta da bambanci da ta maganan su ma ta fi ta Allah fawa saboda maganan su ma tana iya shafe ayan Allah tasu ta ta tabbata mu duba saboda haka wannan irin fassaran da suke bawa waɗannan ayoyin su ce wa karraha ilaikumul kufra wal fusuka wal isyana al kufra sayidina abubakar wal fusuka sayidina umar wal isyana sayidina usman wannan fasuna nafsi ne wahayi ne saukakke a wajensu haka fassaran yake laha simmatul wahayi ku duba suna masa sam ɗin wahayi ne bal kai maganganunsu maɗin arfa'u minal wahayi har ya fi ma wahayin Allah ma har ya wuce wahayin Allah yana sama da wahayin Allah domin me hatun saku, domin maganarsu yana iya shafe na Allah ka gani maganar da take shafe na wani takau da ita ai ita ce a sama wal wahayu minal qur'ani duk wani wahayi na ayan da yake zo a qur'ani qad yansakhuhu imamuhum limamin shi'a zai iya shafe sai ce ya shafe ta ya mai gurbinta da tashi magana to ashe kaga maganganunsu sun fi sun fi wahayin alkur'ani makenan rawau sun yi wata riwaya kuma an sufiyana samti kala sufiyanu samti ne wayyace ce? li abi abdullahi na zo na tarar da abu abdallah waye kenan Saidina husain in ka ji sun abu abdallah sayyidina husayn alaihi salam wai da yazo yanda zaka cewa annabi bi abi anta wa ummi ku sa wannan hadisan ko ya manzo Allah ubana da uwata su zamanto fansa a gare ka wai shi ma da yazo wannan din yazo wajen sayyidina husayn din yace ja'altu ju'iltu fidaka yace raina ya zamanto fansa a gare ka akramakallah fatawa ce da ni yace ya atina rajulu min qibalikum ke mukan samu waɗansu mutane sukan zo mana daga wajenku yu'rafu bil kadhib waɗannan mutanen shahararru ne a wajen ƙararrai makaryata irinsu babu sai su ce wai sun zo daga wajenku ne wai daga wajenka ya zo fayuhaddisu bil hadisi yazo ya faɗa mana waɗansu maganganu shi'uhu wato maganganu ƙazaman maganganu wanda ba su da daɗin ji volga ɗan maganganu mu haka muka shaida makaryata ne maganganunsu ba su da daɗin ji amma sai su ce mana wai daga wajenku suka jiyo aka ramakalla to irin wannan ya zamu mu'amalance su kuna fahimta wai fatawa faƙala abu abdullahi sai abu abdullahi wato shi Sayyidina hussein ya ƙulu laka idan yazo zo ɗin mutumin da ka saide shi da ƙarya maƙaryaci irin shi babu ɗin mai faɗan maganganu marasa daɗi abun ƙyaman idan ya gama faɗansu ɗin yakan ce maka inni qultu lilailin ya laka inni qultu lilailin idan har wannan mutumin ya zo maka ya baka labari nan gaba cewa ni Hussein na ce dare shine yini awin nahari innahu layl ko kuma in yace maka na ce dare shine yini yini kuma shine dare kultala ka kuskura kace sam ƙarya ne ba ni na faɗa ba ƙala sai ya ce eh, fa'in ƙala laka haza anni kultuhu idan har wato mutumin in ya zo on his own ya ce maka a ah, dare fa shi ne yi ne yini kuma shine dare ya canja idan har ya ce maka haka kace ƙarya ne kace la ba haka bane ka ja da shi a ƙarshe in yace maka ni ne na faɗa fa in laka haza anni, ni idan daga ƙarshe yace ni na faɗa falatu ka zibbihi kar ka ƙaryata shi fa naka domin in ka kuskura ka ƙaryata shi innama tukazzibu ne tamkar ni ka ƙaryata wato idan ya zo ya ce maka madara a a madara tawada ce tawada kuma madara ce kaga a wajen ka dole ka ce ƙarya ne to idan har ka ce mai karya ya ce a'a husaini ne fa ya faɗa to ya ce ka miƙa wuya kawai nan kuma in ka ƙaryata shi tamkar ni ka ƙaryata ku duba wani irin wasu ya kuma ya ba da shaidi makaryancin mutum irin shi babu maganganu marasa ma kai da kan gado masu fita daga bakin shi na shirme wanda mutum ba zai ma yadda da su ba ya ce kai idan ya faɗa ya ce maka ni na faɗa ka ja da shi ka karyata ni ne ku duba na'am abinda suke so su isar maka idan suka fassara wata aya yadda suka ga dama suka ce daga Hussein ne kar wani ya ja abinda suke so su samu magindi zama kenan amma duk wato ana so an nuna ka duk wani makaryaci da ka sani dan shi'a ne idan ya ga maka labari can kawai yace in ji Hussein ka mika wuya kawai abinda suke so su samu magindin zama kenan saboda haka duk makaryaci a cikinsu idan ya ce husaini ne ya faɗa ka miƙa wuya karka ja shi kenan abinda suke su saman magindin zama kenan in kuma ka karyata shi in tamkar ka karyata babban shehi tsarkakakke a wajensu mai hukuncinka kafuri ne a wajen shi kuna gano inda suke so su samu domin suna so idan ka yadda da wannan za a yaƙi ƙwaƙwalwanka ne ya a yaƙi ƙwaƙwalwanka idan ka yadda da wannan to idan ka zo ka tarar da shehin shi'a yana shan giya ka ce a ah, kana makalla kake daga giya haka ya ce wannan giyar madara ce ka ce a ah, haba a kana makalla ina ganin giya ƙararra ce haka husaini ya faɗa karkaja karkaja karkaja ina fata an gane ko? idan ka sami shi a yana cin naman alade abinda suke so su rika ricin kenan idan ka same shi yana cin naman alade aka ce aka ya alade haramun wala hamul khinziri wannan naman rago ne ai a kan hakala ya gajelan ya gajelan abin nan ina gani na alade ka ce namar haka huzaini ya faɗa karkaja in ka karyata maganan shi tamkar ka tunda sun ce maganganun su a a jojjone ne in ka karyata na wani ka karyata su duka saboda haka ba ka cikin aƙidinsu ta iri waɗannan suke so su yi ricin ina fata an gane ko shi yasa idan ka sami shi ah, ya kake zina da yarinya na ce mutu'a ne mutu'a an goge ta haka fa aka ce haka Hussein ya ce kenan ba a ja nassi ne magana idan har aka ce maka wani imam ɗinsu ne faɗa to nassi ne tsarkakakke in kai wasa mai zai ce ya ma goge na Allah tunda kun san sun eh, wanne yana daga cikin rule din su nasu magana tana iya shafe ta Allah yawa kwarai da gaske kwarai da gaske yawa shi yasa idan kawai shehin shi a ya gaya maka abu kai ka ce eh, za ka iya fitowa ka ce Allah ne ya ce kun tuna ko yadda muka yi ba saboda haka in shehi ya faɗa maka magana in ka dama in wannan shehi ya faɗi wannan magana wannan ya faɗi ga wanda ya faɗa kaman ga kunan ku goma sha biyu ɗin nan in Mr. A ne ya faɗa in ka ga dama ka ce Mr. Z ne ya faɗa duk ɗaya ne in ka ga dama ka bar su ka ce Allah ne ya faɗa because duka a harhaɗe ne maganan kawai duk wanda ka zaɓa cikin 12 ɗin nan ka ce shi ya faɗa ba a ja saboda channel ne a haɗe ne suke chain ne kuma har da su yi ɗin shahar ga Allah ko ka ce Allah ne ya faɗi wannan maganar duk ɗaya ne yawa zubairu ne ya faɗa amma za ka ce tanko ne tunda yana cikin su goma sha biyun nan yawa kar ka ja <laughs> ina fata an gane don Allah ba kwa ganin wani irin shi ne ce in kana karanta irin wannan shi yasa in muka gama ba ma tambaya to ka tambayi me ka tambayi me me ya dame ka ma irin wannan da zaka ce wai yau zaka kwana baka gane wani abu ba <laughs> ya dame ka na addini mu duba point na uku da malam ya kawo yace tafsiri inda shuyukhi shi'a duk wani tafsiri duk wata fassara ta wata aya da ka sani a wajen shehunan shi'a kamata kaddama kamar yadda ya gabata a can baya yana da fassara nawa zahirun wa batinun ko ba haka ba ka'idansu kenan wal jami'u mu'tabarun kuma duka boss biyun suna amfani da su duka biyun in sun ga zahirin ne maslahansu ya yi supporting in wani abun su sai su su tabbatar da wannan su ƙi baɗinin in su ga zahirin kuma zai against din aƙidansu su gudu su zuwa ga fassara ta badini haka suke ne aljami'u mu'tabar both fassara ta zahirin da ta baɗinin suna tafiya da su suna aiki da su fa mu duba wai fassara ta zahiri yuqalu li jami'i shi'atihim wai wannan duk wani ɗan shi'a inda memba ne na shi'a shi matsayin shi kawai a bashi fassara na zahiri wa ammal baɗin amma fassara ta baɗi ne hidin fassara fala yuqalu nan kuma ba a sanarwa dukkan kowane dan shi'a a'a illa li khawafi shi'a sai na waɗansu keɓantattun shi'awa irin sufiya kenan akwai ilmul khas akwai ilmu khasatul khas akwai ilmul amma akwai ilimi na duk wani memba inda ɗan shi'a ne ana bashi akwai cikin waɗannan kuma ɗin akwai waɗansu group kuma da aka keɓance wanda su kuma idan aka tashi yin wani ilimin to ba saura ba sa sani sai a keɓance su cikin waɗannan ɗin akwai wani ilimin da in an zo kuma sai a tankaɗe waɗancan a ɗebo waɗansu su ake bawa waɗannan yanzu misali idan idan ka duba littattafan zikiri littattafan zikiri to za a haɗu idan ana wazifa misali a wajen sufism ana la ilaha illallah la ilaha nan duk za a haɗu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nan kowa zai faɗi wannan sai a zo a ɗayin wani ɗan abin na haka to sai ƴan la ilaha illallah yanzu kuma idan aka waɗi wannan sai a zo kuma Allahu Allahu Allahu to yanzu an fidda waɗansu daga yanzu akwai masu la ilaha illallah su ba za su shiga wannan zikirin ba ina fata an gane yawa ana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah da ai wani dan abu haka yace Allahu Allahu Allahu to wanda bai kai wajen ba ba zai taba tsoma bakin shi ba Allahu yanzu na wadansu special ne kuma Allahu Allahu Allahu Allahu ana haka kuma hai wadansu hu hu hu hu hakurin kawai ina fata an gane ko hakurin ake kira da ai wani haka sai ai mine ai ai minusing wadansu a ce yanzu an zo wani level da waɗansu yanzu are not included to haka ake yi ana la ilaha illallah na kowa a zo a faɗa na kowa a zo a faɗa can a zo Allahu Allahu Allahu na ɗan su khasa kenan an fita daga ama khasa sai a zo khasatul khasa su kuma hakurin kawai suke kira hu hu hu hu hu ai minosin Allahu ina fata an gane to haka za ka santar abun grade grade grade grade ne ina fata an gane ko Allah ubangi ya rufa asiri to su ma akwai ilimi na kowa da kowa da yake sani cikin waɗancan kuma sai a tankaɗe a ɗaya ba waɗansu akwai ilimin da ake ba su cikin waɗannan kuma sai a tankaɗe akwai ilimin da aka ba har a zo kuma mutum ɗaya ne kawai yanzu ya sani haka ake grading ɗin abin Yace wa ammal batinu ilimi na baɗi ni nan yanzu idan mutum kaman zai shiga ɗariƙa yanzu idan yazo farko idan ya karɓe ta misali zaka ga akwai kamanceceniya ne akwai kamanceceniya akwai wuridi da askar da za a bashi shi kadai, ina jin kafin ya zo a bashi ma sai ya yi ma wai ya yi wani abu da ake kira tarbiyya sai ya zauna wajen shehi maybe shekara biyu yana wanki yana guga yana duk wata hidima da ka sani sai can shehi ya yi admitin nashi to idan ya yi admitin nashi akwai stage number one za a bashi wani wuri jiya riƙa za ka ga duk wanda ya shiga sai ya nemo sharbi duk wanda ya shiga sai ya nemo sharbi ina fata an gane sannan carbin kuma yana da waɗansu abubuwan ƙirgawa wuri ne na kafa dubu kaza zaka nan shi yasa in an zaga ɗan wannan abun ake ja shi kuma wancan idan aka ja ɗaya wannan tutar shi kuma na wani iri ne haka ƙirge ne kan ƙirge wannan to za a bashi wani ya rika yi ya rika yi ya rika yi rika za ka samu inda suke din nan class class class class class suke yan dariƙa idan suna zaune wajen yan sufiya نعم كاي لا لا ina fata yanzu aka wani bai san shi sirrin ba abinda aka tana da yan waɗannan ƙwaruran saboda shi wani bai sani ba kowanne da matsayin shi kirge ne dubbai a nan wani wuri so idan ka same su suna zaune yan sufiya to akwai wanda inda suke ɗina akwai wanda yake siniyon wani ne kama a ce wannan recruit ne wannan kuma corporal wannan sergeant wannan kaza wannan kaza wannan haka suke duk inda suke rike da tarbina kowa abin da yake faɗa daban ne yawa to za ka rika faɗan wannan sai ka yi shi kafa dubu kaza ka yi wani irin salloli ka je ka yi irin wani abu sai ka kai shekara biyu da ai promoting ɗinka a miƙa ka zuwa ga wani wuri to haka ake haka ake har a kai matsayin kuma mu kashafa matsayin cewa mutum ya kai lebul inda yanzu kawai yana communicating da Allah direct kuma yana ganin Allah yanzu direct kawai babu shamaki ya kai lebul inda yanzu an cire wannan shamaki tsakanin shi da Allah haka abu yake step by step haka to kiristoci ma idan ka duba akwai ana fara da wani mai bishara bishara aje farso aje kaza aje kaza aje kaza har ka ji mutu ya ce shi prophet ne Allah ya gaya masa kaza an gaya masa kaza an mai revelation an masa kaza har kaga su ma suna iya zama su canja bible su canja wata doka su cire wannan su canja su cire a ce an samu consensus na pop kaza kaza kaza sun sanya hannu cewa yanzu wannan an kara shi a bible ko an an cire shi a bible haka akwai similarity sosai yanzu ka duba hakimi. a baka hatimi irin waɗannan abubuwa duk hatimin da za a baka sai kaga triangle na freemason a jiki triangle irin na yahuda freemason din nan duk hatimin da za a baka ka ɗauke shi ka ɗauki logon freemason haka ka auna su sai kaga akwai triangle a jiki duk wanda yake da kundi ko ya san kundi ya rika dubawa nita ina da su kala-kala duk wanda ya makarantar allo Eh, duk wanda ya makaranta allo da na ajiye su don tarihi na ce in na dawo daga university Allah da ikon shi irin waɗannan karatuttukan sai un ɗauka sai un nuna to crisis din na na na da aka kona <laughs> gidan gaba ɗaya komai ma ya tafi to amma na ajiye abubuwa da yawa evidence kuma duk wanda ya makarantar allo in dai irin na da ne bai gama bai da kundi ba zai ma yiwu ba ne kawai dole kana da fararen planta takardun nan efo kullun na zuwa a dan baka wani sirri kana ajiye su already kawai ko wani gardi na gaban ka zai ce akwai wani dan sirri da zai baka kuma da sai ka ba da silai ɗaya silai biyu lokacin kuɗi suna da daraja ba za a baka haka da kyauta ba sam to da na tara su haka wallahi Allah ban rufa fasi. na'am eh eh al'amarinsu na Allah Allah samu dace al'amarin sai wajen Allah ka san kafin ilimin sunna yazo asalin irin wannan ne ya shigo mana shi asalin musulunci shigowan shi Najeriya in ka karanta tarihi ba wai masu wa'azi ba ne masu da'awa ‘yan kasuwa ne ta hanyar ‘yan kasuwa ne suka kawo shi yadda ake mingling ana interactive ana kasuwanci kawai mutanenmu sun karɓi musulunci ne ta hanyar ‘yan kasuwa ne to ɗan kasuwa kuma kana expecting yana da ilimi hmm? ba wai waɗansu tawaga musamman suka fito a matsayinsu ‘yan masu da'awa masu wa'azi tsantsa sun kawo musulunci no mu mutanenmu na nan sun ɗauko shi ne ta hanyar cuɗanya da kasuwanci kawai suke abun nan to shi sa shekul islam ibn fodiyo usman bin fodiyo ai asali wanda ya fara yaƙa hausa ne masu cewa su su musulman ne bidiyoyin ya fara yaƙa ai bidiyoyin ya yaƙa kafin yana yaƙan maguza yana yaƙan waɗannan su ma yana canja yana canja irin al'adun da aka shigo da su da waɗansu ɗabi'u da aka shigo da su haka za ka tar Allah bangi yanzu waɗansu gidajen sarauta wataƙila in an baka tarihi yanda in wani ya baka tarihi sai manyan wuraren sarauta ya ce maka ka ga nan kusurwan mutum za aka binne a nan kusurwan can kusurwan za ka samu irin waɗannan tsubbace-tsubbace da su tsaface-tsaface da makamantansu haka za ka samu Allah ubangi ya rufa asiri ina muke yawa illa khawasi shi'a ko mimman utu khasiyata tahammul akwai waɗansu ‘yan taƙaitattu da aka ba su su ne suka keɓanta wajen ɗaukan ilimin batsin amma sauran game garin mutane na shi'a ɗin ma stage stage stage kai akwai ilimin da aka tsaye da kai kawai sai ilimin kaza na suwani ne ilimin kaza na ne ilimin kaza na ana naroyin har a takaita akan nawa mutum ɗaya fa'an abdullahi mu duba wani hadisi wai fa'an abdullahi bin sinan an zuraihin muharibi ƙala wai zuraihu ɗan muharibi muharibi ɗin nan wai ya zo ya tarar da hussein ƙultu li abi abdallah na zo na tarar da abu abdallah waye kenan Sayyidina Husain alaihi salam sai na ce masa inna laha amara ni fi kitabihi bi amrin Allah ya mun umarni game da littafinsa da wani irin umarni fa uhibbu an a'malahu ina son yi wannan aikin wai Allah ne ya masa umarni ya masa wani aiki a Qur'ani wannan Qur'anin da aka saukar wa ma zaka sai ya tambaye shi ce menene wannan aikin kultu sai na ce masa ƙaunin lahi azza wa jalla aikin akan wannan aya ce da Allah yake cewa sun maliyakzu tafasahun waliyufu nuzurahun waliyattawafu bilbaitil atik mun san wannan ayan da tana magana akan haji ana zuwa aikin haji ne domin a farce a yi aski a aske gashin hammata da na mara duka a zubar da zunubai so sun maliyakzu tafasahum wal yufu nuzurahum su zo su yi alkawarin da suka yi wa Allah na labbaika Allahumma hajjan to da wannan cika alkawarin aikin haji da ka dauka a miƙa ce kace labbaika Allahumma hajjan ko labbaika Allahumma hajjan wa umratan sannan idan kai kuma kai aski gaba daya yayin da mutum ya aski ya share kanshi duk zunubai sun tafi mun san abin ayan take faɗa kenan to ai Allah ya ce mai yayi aiki akan wannan aya shine yanzu zamu ji wani aiki din yace qala yace liyaqdu tafasahum domin su abuna eh, su zubar da zunubansu shine liqa'ul imam wato ma'anan abun Allah ce in kai aikin haji tamkar ka tuɗe zunubanka ka ka zubar da su to wai ma'anan wannan fassaran wai Allah ya yi umarni a gyara wai yanzu wai ka je ka ga imamin e, shi'a shaihin shi'a in ka gan shi to zunubanka sun so no need ma sai ka je haji yanda za ka je haji ka yi aikin haji a zubar da zunubanka gaba ɗaya a wanke ka to yanzu an yi modifying an gyara fasarar ayan shine ma'ananta ka je ka ga limamin shi'a ko shaihin shi'a kana ganin shi zunubanka gaba ɗaya sun me sun zube baka da wani zunubi in ka je ka gamu da shi ka kai masa ziyara wal nuzurahum sannan su ciki ta me ayyukan hajin su shine tilkal manafik. idan ka je ziyara aikin haji in ka je ka ga shehin shi'a kuka gana ka ziyarce shi to ka yi step number one sannan kuma sai ka fara sauran aikin haji din ganin shi kawai zubar da zurbai ne an tuɓe ka an tsarkake ka an wanke ka daga zunubai in ka kai mashehin shi a ziyara yanzu kaga an canja daga su yi aski su yi yanke farce ma'anan ya koma aje a gana da yawa a kai mashehin shi a ziyara ƙala abdullahi bin sinan shi kuma ya abdullahi ɗan sinan ya ce da na ji wannan fassaran fa'ataitu a ba abdullahi faƙultu sai na je wajen shi wato Hussein sai na ce masa ju'iltu fida'aka na ba da raina a gare ka ga cetonka shin akramakallahu qaulul lahi azza wa jalla dinnan wannan ayan da Allah yake ce thummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum qala mun san fassaran ta dai akhzu sharibi mutun ya aske gashin bakin shi yayin aikin haji wa qassul azfari da yanka akaifa wa ma ashbaha zalika da gashin hammata da na mara idan mutum zai shiga ihrami ko abinda ake kenan akar makallahu ni na san wannan fassara ita ce ayan nan ah, ita ce ma'anan wannan aya qala sai yace qultu ju'iltu fidaka Allah ubangiji ya sanya ni fansanka naji akar makallahu ta fassara ta daban inna zuraihal muharibi zuraihul muharibi wancan ɗinnan. ya zo ya tarar da ni ya ce mun wai kai kace liyaqdu tafasahum innan ma'anan shi wai liqa'ul imami ziyartar limamin shi'a shehin shi'a da haduwa da shi wal yufu nuzurahum wannan kuma sune sauran ayyukan haji qala wai sai sayyidina husain yace masa sadaqa zuraihun wa sadaqta eh zuraihu da ya faɗa maka wancan fassaran ya yi gaskiya kai ma da kace ma'anan shi aske gashi da menene kai ma kowa fassaran shi ya yi bi ma'ana ya yi konfamin wannan a fassara na zahiri wancan kuma ya konfamin nashi a fassara na na ne. ya ce kai sadakta shi ma sadaka duka fassaran ta yi kawai wancan na baɗi ne ya maka kai baka sani ba baka kai bane to sadaka kai kuma da ka fassara shi a wannan zahirin kai ma sadakta kuje ya yanke hukunci ina fata an gane ko Allah rufa mana asiri yace masa ai inna lil qur'ani zahiran wa ba'inan ai duk wata aya da kake gani tana da fassara na zahiri tana da fassara na ɓoye wa man yahtamilu ma yahtamiluhu zuraihun zuraihu innan da ya fassara maka fassara ta ɓoye babu wanda ya kai shi ilimin sanin fassaran ɓoye shi yasa ya fassara maka ita a fassara ta baɗi ni. kai kuma ka tsaya a fassaran ka na zahiri ku je kowa ya yi daidai ina fata an gane yawa a comment malami ya yi ta'akliki ya ce fi hadan nassi idan ka lura da wannan nassi na ayan nan wa ghairihi da sauran nassoshi na alkur'ani at-tasrihu sun bayyana qarara bi anna lil cewa lalle alkur'ani nan ma'ani yana da ma'anoni guda biyu akwai zahiratun akwai ma'ana ta zahiri tuqalu li wanda amawan shi'a mabiyan shi'a kawai yan abiyarima asha yawa irin fassaransu daban waɗannan irin fassaransu daban to shi ne su ake masu fassara ta zahiri walahu ma'anin batinatun yana da wani ma'ana na ɓoye la tuzkaru ba a ambaton wannan fassaran ga kowane ɗan shi'a illa lil khafati sai ga waɗansu keɓaɓɓun shaihunai mimman yastati'u ihtimaluha wanda zai iya fassara ayan yanda ya ga dama wa hum qillatun ire-iren waɗannan ‘yan kaɗan ne a cikin al'umman shi'a wa la yujaduna kai ta kan yanzu ma babu masu gisu wa man yahtamilu ma yahtamilu wa ya isa yi irin fassara ya kai irin ilimin da zuraihu ya kai wannan ya yaba masa shi ya yi wannan fassara malam yace wasu aluhuna mawallafin littafi yake ga wata tambaya mu yi amfani da hankalinmu idza kana a'immatu shi'ati idan har limaman shi'a ya bi nuna al ilimin al-batin suna ɓoyewa jama'a sirrin ilimin nan na ne. ko ba haka ba ai boyewa ne sukan bawa mabiyan su ilimi daban su kuma su ɓoye wani ilimin daban nasu to idan har haka suke yi wa yatahashawna dhikrahu inda jami'i shi'a ba sa so su rika fassara dukkan ilimin nan na baɗi ne ga sauran al'umman shi'a illa man kana ala mustawa zurai sai wanda ya kai level in zurai wannan ya kai wani level falimaza khalafat kutubul ithna ashariya nahja a'immatihim to me yasa littattafan shi'a al-ithna ashariya suka saba wa tafarkin manya-manyan malamansu inda su manya-manyan malamansu aqidansu akwai ilimi na mabiya akwai ilimi na keɓantattu to me yasa mabiyansu a littattafan shi'a al'isna a shari'a suka saba musu wa a sha'at hadal ilma me yasa littattafan shi'a al'imamiya isna a su suka fallasa ilmul ba'inin din me yasa suka fallasa wa duniya ilimi na ba'inin ala ghairi ahli ah, yanzu wancan da muka karanta a ah, inda suka ce wancan eh, eh, wanda muka karanta jiya wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira ko suka ce amirul mu'minina ne wa qala la tattakhizu ilahaini ithnaini suka ce ko me yasa to aka samu mabiya shi a suka wallafa littatafai suka fassara ilimin baɗinin me yasa ba su bar wa shaihunansu kawai sanin wannan ba ko ba ku gane abin da yake sai ricin ba kenan ta sai ya ce ah, bal wali a'da'i millatihim min ahli sunnati me yasa kuma suka tona asirin ilimin baɗinin har malaman ahlus sunna suka sani har ahlus sunna suka sani inna hadha la shay'un ujab yace wannan abun akwai ban mamaki idan ilimin special ne wanda suke da ilimin baɗinin yan kaɗan ne kuma probably ma babu su yanzu to ya aka su sauran shi'a yanzu suka yi azarɓaɓi har suka wayi tafsirai har suka bayyana ilimin baɗinin wal kuma ba su kai level ɗin ba har malaman ahalus suna suka gano suna musu raddi da shi ko ba ku gane logic din ba walakin la ajaba ce ko da yake ba abun mamaki wa qad wasafu anfusahum bin nazaqati wa qillati alkitmani su suka ce su sun sifanta kansu da cewa su yan fede biri ne har wutsiya ba sa boye komai su shi a imamiyya amma ga shehunan suka ce a akwai ilimin da su ba su kai ma wannan ba sai nake bantattu me yasa aka samu wannan contradiction din wa ƙillatul kitmani su kuma ba sa suna ƙarancin ɓoye wani ilimi komai suna bayyanawa ga abin da shehinsu kulaini ya ce an aliyu bin Husain, nan ba Husain ɗin ba kansa ɗan shi ne ko yawwa Husain, aliyu ɗan Husain ya ce ƙala wai aliyu ɗan Husaini ne ya ce wadittu kai na yi buri a rayuwata wallahi na rantse muku da allah na yi burin anni iftadaitu khaslataini fi shi'ati lana bi ba'd lahmi sa'idi lahmu sa'id shine naman damtsin shi yace wallahi akwai dabi'u biyu da shi'awa suke burge shi da shi yace saboda burgewa da ɗabi'un sannan suke masa wai da zai iya neman ma da zai iya bada a yanke jikin shi don fansansu don samo iri waɗannan ɗabi'un nasu su ne menene annazak da kuma wakilatul kitman wato suna da ɗabi'un feɗe biri har wutsiya ba abin da suke ɓoye wa mutane wakilatul kitmani da ƙarancin ɓoye abu to su kuma can shaunan shi'a suka ce akwai ilimin da su kuma sai waɗansu shehunai ne suka san shi to me yasa aka samu nan kuma sun ce ba wanda ya kai su tsagi gaskiya dan kuma suka ce akwai ilimi na zahiri na waɗansu akwai na baɗini da wasu me yasa suka ɓoye na baɗini contradiction ne na hudu na ƙarshe inna hadhihi ta'awilat wannan irin tawili da suke wa ayoyin Allah albaɗiniya na ɓoye allati yaf'aluha wanda suke yin su wa ya'taqiduha wanda suke ƙudurtawa a aƙidance wa yad'u ilaiha shuyukhu shi'a wanda shehunan shi'a suke ta kiran mabiyansu zuwa gare su hiya min babil ilhadi yana daga cikin ilhadi menene ilhadi shine ka canja wa ayan Allah ma'ana da fassara Allah ya kira masu yin haka mulhiduna ne fi kitabillahi wa ayati Allah kuma ga abin da ya tanada masu yi haka Allah ce innal ladina yulhiduna fi ayatina lalle haƙiƙa waɗanda suke canja wa ayoyinmu ma'ana la fauna alaina Allah ce ba sa buyan mana mun san su a yulqa fin nari shin wanda za a kama gobe kiyama a jefar da shi cikin wutan jahannama khairun irin waɗannan ne fiyayyun al'umma an man ya ati rabbahu aminan ko wanda zai je wa ubangijin shi cikin aminci yau yawmal qiyamati gobe kiyama da wanne ya dace su ai masu aminci wanda za su je Allah cikin aminci wanda suka fassara abu yanda Allah ya faɗe shi wanda za a yi wantsakali da su cikin wutan jahannama su ne masu yulhiduna fi ayatina masu canja ma'ana na ayoyinmu to Allah ya ce i'malu ma shi'itum ku je ku yi abinda kuka dama inni amalu ta'maluna basir Allah ce ina kallon abinda kowa yake yi sannan za mu iya musu raddi da wata aya idan suka ce akwai ilimin da suke ɓoye masai shehunansu ba sa bayyana su ga sauran mabiya ya za su da innan ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anu ashe suna cikin la'ana tunda akwai abin da suka boye Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ya ce kowa yayi abin da ya ga dama ba sa buya a gare mu ni bima amaluna basirun duk abin da kuke aikata inji Allah ina gani Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya kare mu kare mana aqidan mu su kuma mabiyan Allah fahimtar da su su barranta amin ya rabbal alamin bayan sallah insha Allah tabaaraka ta'ala za mu shiga ranar litinin eh, karatuttukan mu na Ramadan ad-durus ramadaniya hukunce hukuncen Ramadan falalan azumi falalan watan azumi din abinda ke gyara azumi abinda ke bata azumi ayyukan da ake so a yi su a cikin azumi da waɗanda ba a so da abubuwan da ke bata azumi da abubuwan da ke gyara azumi da waɗanda shari'a ta musu uzuri za su iya yin ajiye azumin su su ciyar da uzururruka da suke sa a ajiye azumi duk za mu ji su da izinin Allah subhanahu wataala yanda muka saba kowace shekara Allah